يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار يا إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan ɗaki mai albarka ba don komai ba sai don mu yi karatu cikin wannan littafi na siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga kabbara zuwa sallama kamar kana ganin manzo sallallahu alaihi wasallama yau idan ba a manta ba muna biyar ga watan sha'ban bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda ya daidai da goma ko ko sha ɗaya ne sha ɗaya ga watan hudu shekara ta 2019 yau za mu tashi akan in ba a manta ba da harikul Isba fi tashahud wato motsa ɗan yatsa lokacin da mutum yake yin tahiya motsa ɗan yatsa idan mutum yana tahiya motsi da yake yi da yatsa ɗan nan me matsayin shi wato shi ma yana daga cikin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallama yabsutu kaffahu al-yusra ala rukbatayhi al-yusra ala rukbatayhi ala rukba ala ala al-yusra manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana shimfida hannun damansa hannun hannun hagunsa akan wato ainihin cinyarsa ta dama ta hagu wato bi ma'ana wannan hannun nasa kenan yakan shimfiɗa su ne a cikin kan cinyarsa wa ya ƙabiru asabi'a kaffahu yumna kullaha manzan Allah yakan matse wato hannayen wato yatsun hannayensa na dama yakan matse su haka bi ma'ana yakan yi haka bi ma'ana sai ya matse su wato ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة sai ya dinga nuni da hannunsa wacce take bin ibham wato ibham shine wannan kasan yatsun mutum ma akwai sunakinsu da larabci wannan ita ce ibham wannan ita ce ibham to manzon Allah yakan matse yatsunsa baki ɗaya. sai ya dinga nuni da hannun da take bin ibham al-ibham ita ce wannan a ilal qiblati yana nuni izo al-qibla wa yarmi basarahu ilaiha lokacin da yake nuni da wannan hannun idanunsa yana kallon wannan hannun ana so lokacin da kai nuni da hannun idan ka kasance yana kan wannan hannun bi ma'ana kana kallon wannan yatsa kenan wa idan idza ashara bi isbi'ihi idan zai yi nuni da hannunsa din wada'a ibhamahu ala isbi'ihi alwusta yana sa wato wannan ibham din sai ya dora shi akan hannunsa ta tsakiya alwusta shine wannan an gane ko to yakan dora ibham din akan alwusta wannan ita ce wusta wato bi ma'ana sai ya dauki wannan kenan sai ya dora haka akai wato shine shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai tayya sai ya ɗauki wannan sai ya dora ta kan wato ainihin wannan ta tsakiya din wusta sai ya haka kenan ina fatan an gane wa taratan kana yuhalliqu bihi ma halqatan wani sa'in kuma a'a yana yin wato ainihin halka bi ma'ana yana yin rawun haka maimakon ya ɗauki wannan din ya ɗaura akan wannan sai ya haka bi ma'ana sai ya rawun kenan an gane ko baya daukan wannan din ya dora a kai sai ya yi rawun haka bi ma'ana sai ya yi o haka to sai ya dinga nuni da ita wannan duk wanda ka a ciki babu laifi ya inganta manzo sallallahu alaihi wasallama yana yi ina fatan mun gane yake cewa wannan abu dawud ya rawaito idan ka duba sunan na abi dawud kamar yadda na zo da shi a nan za ka samu wannan shine hadisi wato ainihi na 987 imamu nasa'i ya rawaito a cikin mujallar na uku hadisi wato ainihin shafi na 36 wannan hadisi ne ingantacce wa kana rafa a rafa'a isbi'ihi yuharrikuha wa kana rafa'a isbi'ihi yuharrikuha yad'u biha ya kasance idan ya daura hannun yana motsi da wannan yatsar sai ya dinga motsa shi yadda ubiha yana yin addu'a bi ma'ana yana karanta tahiyya kenan addu'a anan bi ma'ana tahiyyan da yake karantawa yana karatun tahiyya yana motsa wannan hannun wa ƙulu yana cewa laye yi ashaddu ala shaytani min alhadidi yani as yake cewa motsi da mutum yake da wannan yatsan wallahi tafi guduma ƙarfi akan shedan bi ma'ana irin yadda shedan yake wahala ya fi ka ɗauki guduma ka ta kwala mashi aka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ba abun wasa bane idan kana fama da wasu wasi na shedan kana fama da bala'i na shedan ya sa ka a gaba dan akwai wanda zaka samu sai alwala talatin wani sai alwala goma wani sai alwala sha biyar zai riga kowa zuwa masallaci amma ba zai samu sallah ba sai ɗan ya dinga saƙa masa abubuwa da yawa a cikin zuciyarsa na sabo akwai mutanen da suke fama da irin wannan bala'i na wasu wasu wa zai zo ya ce maka waye Allah ce ai Allah shi ne mahalicin sammai da kasai waye halicce ka sai ce Allah sai ka ce Allah sai ce to shi Allah waye halicce shi an gane ko Shi ɗan yana zuwa ya maka irin wannan wasu wasu ko kuma mutum ya dinga kallon ko da yaushe akwai najasa a jikinsa idan da zai yi alwala za ka ga sai ya wanke jikinsa baki ɗaya wai da sunan ya yi alwala ya jika rigarsa baki ɗaya dagab yana wasu wasun cewa kamar wato ainihin a jikin rigar akwai najasa akwai irinsu suna nan da yawa to idan kana wato motsa hannunka a cikin sallah wato zai hana ka waɗannan irin wasu wasi ɗin da kake yake yawan damunka wani kuma a'a wasu wasunsa baya tashi sai ya kabarta sallah yana Allahu akbar to insha allahu shedan zai fara masa sake-sake to manzo Allah ya ce idan ka ji wannan sai ka dan tofi haka haka a gefen hannun daman ka kai so uku yace akwai wani shedani yuqalu lahu khinzab sunan wannan shedan din ana kiran shi al-khinzab sai ka kabarta sallah zai zo ya ta maka ai akwai business a guri kaza Kayan ka na guri kaza ya kusa zuwa an kusa a yi kaza anya ko kayan nan zai shigo lafiya ba za a kama ba to shi baya tashi gaya maka wannan sai mutum ya kabar da sallah Allah ka raba mu da su to wannan idan mutum yana tahrikul asabi yana motsa hannunsa haka a cikin sallah yana taimaka mashi wato ainihin yayi maganin wato ainihin shedan shi yasa shedan yana da sharri sosai sosai Allah ya raba mu da sharrinsa to wato motsa hannu da mutum yake yi in ji Allah sallallahu ya ce wato ya fi ƙarfi ya fi guduma ƙarfi a kan shaidan wa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama ya hudu ba'aduhum ala ba'd ala ba'd yani al-ishara bil isbi samu manzan ya sabon manzan Allah suna rige-rige wajen wato ainihin motsa hannun a cikin sallah saboda sun ji falalansa su shi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya ji manzon Allah yayi abu baya wasa da shi domin idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata wani abu zaka samu akwai magani na ciki ko na waje maganin ciki zai maka maganin cuta ta cikin jikinka ita kan kan shi da zaka aikata magani ne na cutar jikinka idan kuma ba a samu magani ba ne na ciki to za ka samu magani ne na waje duk cikin ayyukan da manzan Allah zai aikata shi kaga cewa akwai wani magani da yake wato ainihin protecting dan adam imma na ciki ko na waje imma ka samu maganin a nan duniya ne zai maka maganin cutar jikinka imma kuma zai maka magani tsakanin zamantakewanka da abokan halittanka imma kuma zai maka magani a ranar gobe kiyama za ka samu dai babu wani abin da manzo sallallahu alaihi wasallama zai aikata face sai ya zanto alkhairi ga al'ummarsa sahabbai salmanul farisi yahudawa suna masa gori suna masa suna masa suna gaya masa cewa lallai manzon kudin nan ba karamin manzo bane ya sanar da ku komai har shiga bayan gida har shiga bayan gida sai da manzon Allah ya wato ainihin sanar da mu saboda menene a bayan gida dandali ne na shedanu dukkan bayan gidanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka samu shedanu suna fareti a wannan bayan gida to idan za ka shiga sai ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya Allah ina neman tsari da aljanu mata da aljanu maza da suke cikin wannan tole din Allah ka kare ni da su to kana faɗin wannan to kowane shedan da yake cikin wannan bayan gida sai ya sai ya alat ya ce ga wani bawon Allah zai shigo kuma matsa kuma matsa sai a mamata amma idan ka shiga kana fito ka shiga kana feduwa ka shiga kana wani abu daban to sai ka zo ka samu masul shaitan don mutane sun tsammaci cewa wanda shaidani ya buga shi ne mutumin da za a zai fada zo ana masa rufiya wallahi da yawan mutane akwai shaidanu sun shafe su amma ba su sani ba za ka samu yana da ya na shaidanu kuma idan mutum ya kware ta fannin mu'amala da rukiya kana kallon mutum kawai za ka samu dai aljanin ba zai bige shi ba amma a yanayin maganganunsa yanayin mantuwansa yanayin activities ɗinsa sai shi ɗan ya zo kawai ya fitine ka ya addabe ka ba da ba kamunci goma sha biyar haka sai ka yi faɗa da mutane akwai irin wannan shafin mutane ba su gane ba za a samu kullum ana raba ka faɗa da mutane ko kuma kai kaɗai sai ka ji kawai kana tafarfasa ka hatsane kanka ka tsane kowa ba ka so kowa ya matso kusa da kai wallahi ka fara rukiya kana da matsala to duk irin waɗannan addu'o'i da ba ma yi su ne suke kawo mana irin waɗannan cututtuka da muke iya gani da ma wanda ba ma iya gani to kaga kenan sa tv a bayan gida bai taso ba wani za ka ga bayan gidan shi hadda tv wallahi akwai wani gida da muka taba zuwa a abuja wani kawai da muka shiga bayan gini gida bayan gida ne kawai sai ka bata sallah saboda tsaban kai zaka ba za ka ce bayan gida bane bai yi sallar la'asar ba kawai sai fara zai sallah a ciki saboda tsaban kawata shi da aka yi ga tv ga menene duk a cikin bayan gida ga jarida nan za a karanta da sauransu duk a bayan gida to kaga wannan ya yi karo da karantarwar manzon allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa kana faɗan wannan addu'a kowane shaidani da yake bayan gidan sai ya kusa idan za ka fito kuma sai ka ce gufranaka ya ishe ka amma gufranaka alhamdulillah lalzi azaba anil azawa afani duk wannan surutu bai inganta ba domin mun taɓa karantawa a nan muka ce duk wani abin da za ka ga an tsawaita shi ba kai ba gindi ya wahalar da mutane to ba karantarwa annabi bane za ka samu wanzan Allah shi komai nashi mai sauƙi ne duk abin da ga ya fiye wahala to ka yi watsi da shi ba karantarwar addini ne za ka samu annabi yana karantar da sahabbai abin da za su iya ne kana cewa naka. duk wannan dogon larabcin da zaka dinga gani ana rawaito ana hakaito shi a wasu littattafai bai inganta ba kawai in ka ce gufranaka sai ka saka kafar dama sai ka fito da ita daga bayan gida wannan ya wadatar da kai to shi yasa sahabban manzon Allah suke rige-rige wajen motsa dan yatsan su a sallah wa kana yaf'alu zalika fi tashahhudain jami'an malam yake cewa manzon Allah yana motsa hannayen hannunsa din fitta shahudai ne jami'an a tahiyyarsa guda biyu baki daya yana motsa su wato bi ma'ana baya yi a tahiyyar farko yaki a tahiyyar ta biyu baki daya yana motsa hannunsa wa ra'a rajulan yad'u bi isbi' bi isbi'aihi wata rana manzon Allah ya ga wani mutum yana wato ainihin motsa 'yan yatsunsa guda biyu an gane ka san akwai wani saboda tsaban san alkai za ka ga gaba ɗaya haka za ka ga duk hannayen yana motsa su kamar tiraketan moto za ka yana ta motsa su haka to sabon san alkhairi ne don ya ji an ce wato wannan yana wahalar da shaidan to idan ka yi kuma da ya wuce wannan maimakon ka wahalar da shaidan sai shaidan ya wahalar da kai ina fatan an gane wato abu in aka ce ibada ne yin sa kawai za ka yi karka tambaya me yasa aliyu ibn abi talib ya ce idan mutum ya saka safa ko kurfi ba ya ana shafa ba idan mutum kana da safa bi ma'ana kana so ka yi tafiya to idan za ka saka safarka sai ka tabbatar cewa jikinka yana da tsarki lokacin da ka saka safarka ka duba sauki na addinin musulunci lokacin da ka zo alwala babu wanda ya ce ka cire safar sai dai kawai kaɗan taɓa ruwa haka sai ka shafi kan safarka ka je ka yi sallar ka kuma babu wanda yake ya ce sallar ka ba saboda sauki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya ba da wannan bonanza ga matafiyi kwana uku matafiyi kwana uku za ka yi kana shafan kafarka kai wani bincike ma da nake yi ya nuna ko da sau ciki ka saka sau cikinka ba ka iya cire shi yana baka wahala ya halatta ka yi shafa a kai tare da hujjoji masu ƙarfi takalminka ka saka shi bi ma'ana kambas ne kana jin nauyin ka cire shi ko yana wahalar da kai taɓa ruwa kawai ka shafi kansa ka je ka yi sallah ya wadatar maka kuma babu wanda ya ce sallah ka bata yi ba ina fatan an gane to shine aliyu bin abi talib yake cewa da addinin musulunci ra'ayi ne da da ƙasan kuffin da sama wanda ya fi kamata a ce za a shafa ƙasa ne domin ƙasan shine mai datti ko ba haka ba ne, ya ce, amma saboda addini ba ra'ayi ba ne, sai aka ce kawai ka shafi saman ka kama hanyar ka tafi duk wani kakale kakale ba a ce ka kakalo ka shafi ƙasan kuffin ka ba ana so ka shafi saman sa ne kawai ka kama hanyar ka tafi wannan shine ke nuna maka mai sauƙin addinin musulunci idan aka je jifan shedan ana jifan shedan da tsakon kwani guda nawa ne guda bakwai ko to inda za ka ɗibi sha bakwai ka ce to ai yau zan wahalar da shedan ka ɗibi sha bakwai ka je ka ɗibi shedan da shi bai yi ba maimakon wato ainihin anan ka wahalar da shedan sai shedan sai ya wahalar da kai to shi yasa waya kifa inda amrihi wa nahyi mai ahalar yace ka tsaya a inda aka umarce ka da kuma inda aka hane ka wannan shine asali a addini mun sha karanta asar na abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda an je mina za a yi sallah wato a nan gurin manzon Allah idan ya je yana yin yana hada sallan azhar da la'asar jam'an wa kasran yana hada su ya yi jam'insu kuma ya yi musu kasaru ina fatan an gane da aka zo usman fadi affan ne Allah ya kara masa yadda yana khalifa na musulunci da aka zo sai ce shi baki ne zai cika sallah ne zai yi raka a hurhuru sai abdullahi ibn masu ne ce subhanallah ya ce na yi sallah bayan abubakar a bayan manzan Allah na yi a bayan abubakar na yi a bayan umar idan suka zo su ma suna yi inda manzan allah ya yi ma'ana suna haɗawa kuma ke ƙasaro ya ce kai kuma aka raba kallahu ya za a yi ka haɗa eh, ka ce kai yau za ka yi sallar azahar zahar raka'a hudu la'asar raka'a hudu mai ya faru to usman ibn affan da yana da hujjojinsa kamar yadda malamai suka faɗa amma sai ya ce shi yana ganin cewa ya fi dacewa ya cika sallar a gurin abdullahi dan mas'ud hankalin sai tashi da aka kabarta sallah za a yi sai ya je bi abu usman ibn affan sai aka ce me yasa ka bi shi yace khilafu sharrun yace sabani ai sharri ne da aka idan da sallar sai yace ya Allah ka karɓa mun raka'o'i guda biyu da yi, biyun da ya yi, ka yi watsi da su saboda ba sunnar annabi ne ina fatan an gane ce a karɓa masa guda biyu biyun kuma Allah ba na so ka yi watsi da su amma ya bi shi ko bai bi shi ba to amma mu a nan saɓani kaɗan sai ya sa a raba masallaci ɗan ƙanƙanin saɓani sai ya sa a raba masallaci. wancan na sallama ɗaya wancan yana sallama biyu shi ke sai a raba masallaci wancan yana kabaru wannan baya yi shi ke sai a raba masallaci ko ba haka ba dan irin waɗannan saɓani bai sa sahabban manzon Allah sun raba masallaci ba bai sa kuma wannan yana gaba da wannan ba an gane ko amma a nan zai kaga an yi shekara ashirin ana gaba da mutum wani na gaba da kai don kana sallama biyu ko kuma wani na gaba da kai don kana sallama daya sai a yi shekara da shekaru ana wannan gaba allah ubangiji ya tsare mu sahabban manzan allah ba sa yin haka to saboda haka da manzan allah ya ga wannan mutum yana wato motsa hannayensa guda biyu sai annabi ya ce ahad ahad wa ashara bi sababati an gane ko sai ya yana nuna masa wannan yana cewa guda ɗaya dai ya isa kaɗai ta ɗaya kaɗai ta ɗaya ɗayan da ya isa ɗaya da ya yi sai ya yi yana nuna mushi da hannu ɗaya ake yi ba da ya tsosa baki ɗaya ba ina fatan an gane wannan shine sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya shafi wato ainihin motsi da ɗan yatsa lokacin da ake karanta tahiyya malam albani kuma ya kausasa harshe sosai ya yi magana wacce take mai zafi kwarai da gaske dangane da waɗanda suke ganin cewa motsa ɗan yatsan wasa ne a cikin sallah ya kausasa sosai ya yi bayani mai tsawo idan ka duba hashiya dangane da waɗanda suke ganin cewa motsa ɗan yatsan nan wasa ne don akwai wanda suke ganin kamar wasa ne yake cewa subhanallah manzon allah shine zai yi wasa da sallah annabi ya kawo abu ka dinga ganin cewa wasa ne wannan yana daga cikin hanya ta rida idan manzon Allah ya kawo abu ka dinga ganin cewa shi bai yi daidai ba kai ne kai daidai wannan yana daga cikin hanyoyin da suke sa mutum ya bar addinin musulunci an gane ku da zaran ka ji cewa wani abin da manzon Allah ya ba daidai ba ne kai naka ne daidai ko kuma kana ganin bai dace a yi aikata kaza ba a wannan zamani to ka bar musulunci sai dai a ce allah ya ceto ka don akwai wanda za ka ka zo ka ɗabbaka addini sai dinga cewa ai wannan abun bai yi daidai da wannan zamanin ba bai yi kaza ba wallahi a kowane irin zamani a kowane lokaci addinin musulunci yana yin daidai da shi ƙur'ani yana daidai da kowane zamani hadisan manzan allah sallallahu alaihi suna daidai da kowane zamani wannan ita ce ka'ida amma da zaran ka zo musamman yan boko wanda ya zurbi a boko gani zai dinga yi kawai a yi wancan abu kaza ya fi dacewa kar a yi kaza a yi a lokaci kaza to lokacin da ya fi dacewa shine lokacin da manzan allah ya ce a yi abu a yi lokacin da ya ce a bari a bari wannan shine dacewa mafi koli amma da zaran ka fara ji bai kamata a yi irin wannan ba sai ka ga kana addini dan boko yana hararanka an gane sai ya dinga ganin kamar addini shine wani yake kawo tuntunu yake kawo tuntunu an gane ko su Allah ya gaya mana su arna yahudawa wallahi idan ka ga mutum yana faɗa da kai yana kokuwa ka dawo addininsa yana kokuwa ka dawo addininsa to ko ka dawo addininsa ba zai kyale ka ba yanzu duk wani wanda yake da'awar wani addini ko wata ko wata kungiya ko kungiyanci da za ka bar abin da kake kai ka dawo kan nashi to idan a nashin ma ka fi shi baki ka fi shi zalaka ka fi shi hazaka to zai dawo kuma yana fada da kai ne an gane ko da yanzu za ka bar musulunci ka koma kafirci allah kiyaye to idan ka fi su baki a kafircin ma za ka samu ana gaba da kai to saboda haka babu mutum ba shi da wani sauki a nan duniya in ba mutuwa ya yi an ce ya shiga aljanna ba duk hanyar da ka bi kawai damuwa ce kayoyi ne ga sunan kata-kata abin kawai da ya fi dacewa gare ka ka kama hanyar manzan Allah da hanyar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cikin ayyukan ka baki daya duk abin da za ka yi tuntuɓa ofishin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai manzon Allah ya aikata idan kana haka to sai ka gama da duniya lafiya amma mai malam wane ya aikata mai malam wane ya aikata mai kaza to ka shiga bala'i ka shiga damuwa malam wane da ya aikata kaza me makamansa me hujjinsa a ayar alkur'ani ko hadisan manzon Allah su wato sahabban manzon Allah ko da ka aikata abu idan yayi karo da na manzon Allah kutubar suke da shi shi yasa imamu malik imamu shafi ahmad hanbali suka ce idan muka faɗi magana a mukaddimar littafin nan mun karanta idan muka faɗi magana ku ji idan muka faɗi magana idan maganar mu kuka zo kuka samu ta ci karo da ta manzan Allah mu mun faɗi magana annabi ya faɗa ta mu sai ta ci karo da tashi suka ce ku saka kafar ku ku shura ta ku ɗauki ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imamu malik yana ba da darasi a masallacin annabi ya ce kullum min na yusibu wa yuqtiru kowane ɗaya daga cikinmu yana kuskure yana kuma dacewa ya ce illa sahiba hadal kabari sai dai ma'abucin wancan kabarin sai ya nuna kabarin manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne annabi kadai ne baya kuskure shi kadai ne allah ya wanke sa amma in ba shi ba ka iya samun malam wane ya yi kuskure ka iya samun malam wane ya yi tuntuɓan harshe ka iya samun to matsalan yanzu sai muka fi yada muka fi tallantin tuntuɓan harshen da kusakuran fiye da daidai inda suke yi za ka samu malam ya yi shekara ashirin yana karantarwa amma lokacin da aka samu ya ɗan yi kuskure na minti biyar zuwa uku hudu biyar shida sai ka ga gaba ɗaya an watsa shi a social media ai wane ya halaka ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza malam wane da girman shi da kaza da kaza da kaza manzo Allah ya ce duk wanda ya ce mutane sun halaka shine mafi halakar cikin su ina fatan mun gane to saboda haka mu dinga yi wa mutane uzuri kamar yadda wato ainihin sahabban manzon Allah suke yi wa junansu uzuri ina fatan an gane kaga akan wancan matsala da aka samu da abdullahi dan mas'ud da usman ibn affan bai sa sun raba masallaci ba bai sa sun yi gaba ba saboda me suna yi wa junansu uzuri ina fatan an gane duk abin da ka gani duk abin da ka ga mutum ya yi to ba shi uzuri Imam ahmad ya ce idan mutum ya daka haru ya maka haka me haka ba zaki ba ne ya ce ba shi uzuri ka ce miƙa ne ya tashi zai zai yi ka hannu da ya miƙe ba kai yake so ya zaga ba baka huta ba amma duk abin da mutum ya yi kana analysis kana so ka gane ayyaman laifi to ba za ka taba zama lafiya ba har abada sai dai ka ga mutane suna zaman lafiya amma kai baka da zaman lafiya kuma duk mutumin da ya ce ba za a saba mashi ba ba za a ƙi shi saboda wani abu ba to bai ɗaukan kansa hanyar zaman lafiya ba kowa duk kowa duk matsayinka duk mulkin ka idan ka ce kai ba ka so a saba maka to ka shiga uku wanda inda haka zai faru da zai faru ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an gane ko amma sai da aka yi adawa da shi sai da aka sai da aka masa sharri aka masa kage aka yi attempting wajen so goma ma a kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyaqtuluka aw yathbitu Allah yake cewa ka tuna lokacin da waɗanda suka kafirce suke rayawa su kashe ka ne ko su barka an gane ko suna ta yaɗawa cewa manzon Allah ai ya mutu matacce ne ya mutu kai da Allah ya gaji gaske ce innaka mayyitun wa innahu mayyitun su ma matattu ne ai kai ma matacce ne kaga da mutuwa ba za a yi ta ba da sai Allah ya kore mushi mutuwa yace ai ba za ka mutu ba amma sai mutuwan nan za ka yi su ma za su mutu an gane ko shi yasa da da hakuri zai yi hakuri da wato mai kisa zai yi haƙurin kisa da wanda yake so ya kashe a ranar da yake so ya kashe shi da zai mutu ina fatan an gane wanda suke dumfara mutane su kashe su suna wahalar da kansu ne ka hutar da shi kuma da baka kashe shi ba a ranar zai mutu ka ji wani ikon Allah ba zai taɓa wuce wannan ranar ba a ranar zai mutu saboda haka amfani da kisa ba wai hanya ba ce ta maslaha ka eliminating din mutum baki ɗaya a doron ƙasa baya kawo maslaha dangane da abin da wato shi wancan mutumin yake kai idan na gaskiya ne to Allah ta'ala ya samu dace to wannan shine darasi na ƙarshe da za mu tsaya a kai don yau ban so mu tsawaita karatun shine wujubu tashahhudin awwal wa mashru'iyyatu du'a fihi wajibcin tayyan farko da kuma an shar'anta maka addu'a a cikin wato ainihin tayyan farko me yasa malam yace wajabcin yin tayyan farko domin daga cikin wasu malamai akwai wanda suke ganin cewa tayya ta farko ba wajibi bane sunna ce an gane ko to abin da yake mafi inganci wajibi ne wanda idan ka bashi sai kayi wato ainihin sujudu sahwi sujjadar mantuwa an gane ko idan ka bar hiyan farko za ka yi sujudu sahawu sai malam yake cewa wannan wajibi ne yace thumma kana sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u fi kulli rak'atayn tahiyya yace manzon Allah yana karanta tahiyya a kowane raka'a a kowane raka'a biyu manzon Allah yana zama yi tahiyya wa kana awwalu ma yatakallamu bihi inda al-qa'ida attahiyatu lillah farkon abin da manzon Allah yake fara faɗi idan ya raka'a biyu zaman da yake yi na farko me yake fara fada sai yake attahiyatu lillah an gane ko za mu zo mu karanta sigogin tahiyya da aka samu manzon Allah yana yi har wajen sigar sun sigogi guda shida ko bakwai ta hanyar kuma sabon manzon Allah da dama daban-daban za mu zo mu gani ga yadda suka karanto mana manzan Allah yana yin tafiyarsa Allah ya zama koyi da su to farkon abin da manzan Allah yake fara yi yana karanta tahiyya wa kana idza nasiha fi rak'atayn ne, ya yasjudu lis-sahwi manzon Allah idan ya manta bai yi tahiyya ba a rakawoyi guda biyu na farko yana zaunawa don ya yi sujjada wato sujada rafkanuwa wa kana ya amuru biha manzon Allah kuma yana umarta da karanta ta yadin fa kulu yana cewa idza qa'adtum fi kulli rak'atayn fa kulu idan kuka zauna a kowace raka'a guda biyu idan kuka yi kowace raka'a guda biyu ku dinga cewa at tayyatu ila zuwa kashi kuma bayan ka gama karanta tayyan manzon Allah ya ce wal yatakhayyara ahadukum min ad-du'a ya'jabahu ilayhi mutum sai ya zaɓo addu'o'in da yake so suke burge shi sai ya karshen tayya domin za a karba ina fata an gane da Allah azza wa jalla bihi sai ka zaɓi addu'ar da kake so duk abin da kake so ka kawo shi a tayya ka ta farko ko ta karshe wato yake nuna maka Allah zai karba ji manzon Allah wa fi lafzin a wani lafazi qulu fi kulli jalsatin at-tayyat a kowane zama ku karanta tayya wa amara bihi musimu salatihi ayyukan. manzan Allah ya umarci wancan sahabi da ya munanta sallarsa wanda mun karanta kisarsa a baya kama da kaddama alifin kamar yadda ya wuce a baya wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum at-tashahhuda kama yu'allimuhum as-surata min al-Qur'an wato manzan Allah ya kasance yana karantar da sahabbansa yin tahiyya kamar yadda yake karantar da su sura a cikin surori na alkur'ani an gane ko wa والسنة والسنة إخفاؤها إخفاؤه سنة أكراتين تهيا شيني كبوية تهيا ما a bayyane. an gane ko kaga kenan manzon Allah yana karantar da sahabbai mai yanda ake yin tahiyya kamar yadda yake karantar da su sura a cikin alkur'ani to mu mutum nawa ne mutum nawa ne yadda ya zo ya karanci qur'ani ma ballantana ya karanci tahiyya mutum nawa ne zai dauko qur'ani ya ce ya zo a ɗan koya masa wani guri da bai iya ba kaga sai sai sai wani da wani ranar da juma'a idan aka tare a masallaci zaga kowa ya rungumi ƙur'ani ya ɗauko da wanda ya iya da wanda bai iya ba kowa zai ɗauko ƙur'ani yana kokarin sai ya karanta an gane kuma ba a yadda yanzu idan mutum ya samu rashin lafiya fatarsa ta yanke guda biyu tela ɗinki yake ko ba dinki ba amma a tukuti ba a dinki to me yasa lokacin da ka fatar ka ta yage me yasa ba a cewa akwai tela angon ba dinki yake yi ba me yasa ba za ka yi mishi ba saboda ba gefen shi bane ko to me yasa qur'ani kai ka san ba gefen ka bane za ka ɗauko haka kawai ka ta rigito ta an gane ko baka iya ba ka je a koya maka aya ɗaya biyu duk girmanka mun taɓa karanta wani malami wani yaro ya ga je gemun su ya yi fari fat sai ya je yana karatun ƙur'ani yana koya sai ya ce kai lallai baba ya makara sai ya ce zo nan sai ya kama hannun yara sai ya kai shi inda ake kiɗe-kiɗe ga kawai ga dattijo da farin gashi yana takarawa sai ce to kaga wanda suka makara ne an gane ko waɗannan su suka makara duk farin gashin ka baka makara ba in dai da sauran rayuwa a jikinka to wallahi baka makara ba ɗauko littafi kawai ka tafi makaranta wannan shine gaskiyar magana amma idan ka ce a ah, to akwai wanda yake makara da cin abinci ne kowa ba zai yadda da tsoho da yaro kowa zai yadda wajibi ne ci abinci ba a zuwa a ce a ah, to kai saboda shekaru ka kama kara ka daina cin abinci daga yau ba shekaru ka sun yi girma ka ci ka ci tuwo da yawa ka ci masara ka ci shinkafa ka ci wake ka ci kaza ya kamata daga yau ka daina cin abinci zai yadda oke sai akan harkan addini ne ya makara amma maganar cin abinci bai makara ba ko to saboda haka kowa sai ya makarsa fada yi wa kansa kiyamun laili kuma wallahi idan ka ba da goyon baya musamman ƙur'anin nan kullum ka ɗauki aya ɗaya kullum aya ɗaya akwai wani dattijo a nan garin ko ina gari ko ba na gari zai kira ni a waya ƙara mashi aya ɗaya aya ɗaya kuma na san yanzu ka yawon shekara saba'in yanzu haka ya cin wajen izo arba'in da wani abu kullum aya ɗaya ba aya daya yana kira na assalamu alaikum to zai kawo na jiya sai ya kara mashi na yau an gane da kaji da mutum zai saka ya ta hira yana kone credit ɗinsa a banza to sai an tambaye ka ranar tashin kiyama ya aka yi ka kone credit a banza me kai da wannan credit ɗin ka kira ne an maka ƙarin ƙur'ani ko yaya wani har credit ɗinsa na dubu ɗaya dubu wani ba zai iya ma credit ɗin ɗari biyar ba sai dinga ganin kai ai wannan kauyanci ne me zan yi da shi sai dai ya tura mu budurwarsa wani da budurwar tasu zai rafe kamar ka dangare ka je yana maganin a hankali a hankali a hankali kamar ba zai yi ba an gane a nan credit din zai tafi to wallahi aya daya kullum kawai ka buhu a karantar da kai aya daya kullum ina ba da bananza akan wannan duk wanda yake so zan ba shi bonanza duk sanda yake zan sa masa lokaci kirani lokaci kaza duk sanda kake so zan kara maka qur'ani zan kara maka wannan ina ba da shi bonanza in dai qur'ani kake so ko ina gari ko bana ko baka ganna ba kawai ka kira ni a waya ka bani haddan da je zan kara maka na yau wannan ina ba da shi bonanza a rayuwata duk inda na je musamman in ba za ka iya karanta qur'anin duka ba akwai surori wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan falalansu irin suratul kafi an gane ko irin suratul sajada irin su al'adala da insan suratul insan ko irin waɗannan ka dinga karantawa mana manzo Allah ya ce duk wanda yake karanta ayoyi goma na farko ko na ƙarshe da cikin suratul kafi ranar tashin kiyama ko da dujjal ya bayyana a ƙarshen rayuwa karshen duniya ko da dijjal ya zo Allah zai kare shi da fitinarsa babu wani annabi da zai zo face sai annabin ya roƙa ma al'ummarsa fitinar dijjal kuma dijjal ba ba a zamanin su zai zo ba a wannan zamanin zai zo zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma me hikimar annabin da ba a cikin al'ummarsa za a aiko da dijjal ba menene hikimar roƙa ma al'ummarsa Allah ya kare su da sharrinsa saboda sharrinsa ko ka shekar ɗari ne idan dajjal ya zo shafi kabarin kai ce tashi za ka tashi ko a cikin al'ummar annabi kake ko ba a cikin al'ummar kake ba to kaga kenan ai zama bai kama annabawa da suka wuce ba ko ba haka bane dole su dinga roƙa ma al'ummar su Allah subhanahu ta'ala ya kare al'ummar su daga sharrin dajjal saboda ko da dajjal din ya zo kar Allah ya bashi iko ya dinga tasar da al'ummar su bayan sun mutu dajjal bala'i ne masifa ne manzo Allah ya ce zai kara a duniya baki dai a cikin kwana arba'in manzo Allah ya ce yawmin kasala kwana ɗaya kawai da zai yi wallahi saboda bala'in ranar ka tsammaci shekara ɗaya ne kuma iya ganin sa iya takunsa idan da daga nan zai hango Abuja yana jefa sa kawai za ka ganshi Abuja sai ya karata duniya a kwana arba'in in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan idan kana karanta suratul kafi Allah subhanahu wa ta'ala zai tsare ka wace to shi to wa a gidan shi to oke Allahu akbar Allah ya gafarta mata shi ma muna mishi ta'aziyya eh, yarinyar Alhaji Musa Santana ce matar malam kenan mai abuwa kenan Allah ya gafarta masa mata Allah ya jikanta saboda haka fitar bala'i ne allah subhanahu wa ta'ala ya samu cika da imani allah ya kare mu da shirin kutuntunu wanda suka bayyana da wanda suka buya ban sani ba ko akwai tambaya ya zama tilas mu tsaya nan saboda lokaci na na alaikum salam maganar da kai na tayyan nan mutum zai iya yin addu'a amma akwai wani malamin da ne yana cewa bayan yin tayyan za mu zo gurin ba mu zo ba eh ga malam masallaci kai mu dai anan ya ce ai ne da sigar tayyar ba mu karanta ba mu dai mun karanta kawai yana yana karanta yi ko to za mu zo mu karanta ya ake yi ba an gane ko kai sauri ne hmm. amma kun shi a gaba karatu insha Allah Eh, annabi yana bayan ya karanta ya, yana salatin annabi yana ana salati kafin a idar da sallah ana kuma neman tsari da wasu abubuwa kamar guda huɗu na farko Allahu ya a'udhu bika min azabi jahannama ana neman tsari da azabar mai jahannama wa min azabi alqabr wa min fitnatil mahaya wa min fitnatil masih kaga dijjal bala'i ne har ajaliya an ce ka dinga neman tsari da shi an gane ko har tsawon idan ka duba fatuwar bari na ibn hajar al-asqalani tawus ibnu kaisan ya ga ɗan shi ya idar da sallah sai ya kira shi sai ce ka nemi tsari dangane da abubuwa guda hudu A jahannam fitnatul mahaya wal mawat wa min fitnat wa min azabil qabri azabul qabri ka nemi tsari da shi ubangijin yi dajjal shafan dajjal ka yi matsar ya shi ya ce wallahi ba na manta ban yi ba ya ce je ka sake sallah sallar ka wata yi ba wato duk mutumin malamai suka ce duk mutumin da ya bar wannan da gangan sallar shi ta yi ba sai ya sake ya ji ya nemi tsari daga waɗannan abubuwa ɗai guda hudu kaga sallar mutane da yawa kenan an muka bi wannan ka'ida ba sai ba sai dai wanda ya yi a kan rashin sani yau idan ka ji to daga yau ba in kai sallar ka ba ta yi ba tun da ba ji ba to daga yau kai ma sai ka sake sallah idan har kai sallah ba kai wannan addu'a ba Allah ka tsare ni daga azabar jahannama azabar kabari azabar rayuwa fitinar rayuwa da fitinar shafan dijjal to duk wanda bai yi ba daga yau in yaji sai ya sake sallah kenan ko din daga tabi'i ya ji ɗansa ya iya da sallah bai yi ba ya ce kayi ne bai yi ba ya ka sani sallah kaga kenan akwai cakwakiya eh idan mutum ya kafin ya yi wa annabi salati eh? ya yi sallah masu ba ba eh wasu sai ya nemi tsari da wannan abubuwan guda hudun ba haka wasu malamai suka ce wasu kuma suka ce a sallar shi ta yi amma ta samu na kasu mai girma ta da kasa to kaga kuma na kasu da za a ce sallar mutum ba ta yi ba ba karamin na kasu ba ne abu sa magana mafi inganci sallar shi ta yi ba za a ce sallar shi ba ta yi ba amma kuma gaskiya ta samu rauni gurguwa ce sosai ba kafa biyu kaga kafa daya za a iya ne ko? larabci ne yi kokari ya iya an gane ko in mutum bai iya yi da larabci ba zai iya yi da hausa a ba zai iya yi da hausa ba saboda shi da da larabci manzon Allah ya karanta kuma ya san za a zuwa yin hausawa ko ba haka ba kowa kawai ya dace ya iya Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama sai ka tsaya a nan Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama ko sai ka tsaya gobe wa min azabil kabari sai ka tsaya ne jibi wa min fitnatil mahaya wal mamat sai ka tsaya ne wa min fitnatil masih dajjal shikenan a sati da yanka sa za ka iya ko ba haka bane ai ka samu farkon zuwan ka legas ai kaga abu wani babban farko amma yau aka je gobe aka je jibi aka je to gata sai dai kai ne za ka dinga nuna wa mutane hanya kar ku bi kaza saboda rikin hanyar na fi shekara kaza ina me yasa ka san kan hanyar saboda yau da gobe ko to yau ka in sha Allah za ka iya amma galibi ba a cika so ana ba da fatawar cewa mutum ya dinga addu'o'i da hausa ba a ibnu taymiya a cikin iqtisa'u siratul mustaqim mukhalafatu ashabil jahim ya nakalto maganar imamu ahmad imamu ahmad yake cewa alama ce babba ta munafurci a ce mutum bai iya larabci ba ya ce musamman addu'o'in da ake yi da larabci a ce mutum bai iya su ba ya ce akwai wani sayani a tattare da mutum na alamu kamar na munafurci munafurci in ji imamu ahmad ya ce ya kamata a ce kowa ya kokari ya iya an gane inda za ka gane yare larabci ai yare ne yadda kake ganin ana turancin nan wallahi kana dagewa wa zaka iya larabci yare ne language ne ai ba wani abu ba aka samu turanci wa ya koya maka aka samu wani ba wanda ya koya mai turanci tsabin buga-buga da broken a kamo can a kamo can don ayi kasuwa dole dole sai an sai da kaya ko ba haka ba ne sai ka ga turancin gashi ya zo ya rasa ya aka yi turancin ya zo shi ma ba zai iya baka labari ba wallahi in ka dage haka larabci ma za ka iya duk yare ba wanda aka haife shi da iyawa da yanzu za ka haifi yaro ka kai shi europe ka kai shi kasashen larabawa ko makaranta ba za ka sashi ba za ka iya iya larabcin saboda language ne to allah ya samu dace allah ya samu cika da imani ina jin sai mai addu'a mu tashi a nan. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله